annabi alaihi salatu wassalam shine yake faɗa cewa an zo min da buraka ko kuma wannan abin da ake cewa buraka wata dabba ce fara ta fi jaki wato amma ba ta kai alfadari ba ta taho kuma, tana tafiya ko fatanta yana ajiye kafata iya inna ganin ta cike nan take ajiye shine manzala ya ce ita ce aka zo min da ita kuma ita ce aka umarce ni na hauta muka tafi da jibrilu da mika'ilu da israfilu an muka isa baitul maqdisi kuma muka je jibrilu aka ɗaure wannan muka shiga cikin masallacin a cikin masallacin kuma yana cike da annabawa da mursalai da mala'iku in ji Allah yace sai ne sallah raka biyu a cikin masallacin tare da su ina limami wato ainihin tare da su sai jibril ya zo min da kuma ƙwarya da ainihin giya da kuma ƙwarya da nono sai annabi ya ce sai na ɗauki ƙwaryar nono sai na sha ban ɗauki ta ban ɗauta giya ba jibril yana ganin na ɗauki ƙwaryar nono na sha sai ya ce da ni ka kuma dace da wato ainihin fidira taka ma'ana aƙidar ka kenan daga nan sai muka hau sama ta ɗaya wato saman duniya jibril ya buga ƙofa in ji manzon allah annabi ne fa yake bayar da bayanin da kansa muka je saman nan ta farko yace ce sai ya buga sai aka ji bugu sai aka ce waye sai ya ce jibrilu ne suka ce a ah, jibrilu kai da waye ka zo kake bugu tun da shi baya tsayawa shigewa suke su haske ne sai suka ji bugu ya kake bugu kai da waye sai ce ni da muhammadu ne sallallahu alaihi ah, a cikin sawa ka ce muhammadu har an aiko shi mana a alkiyama ta matso dan ya ce bi istu bai ni wa bai sa'ati ka hatai ne har an aiko shi shi an aiko shi ga shi ya zo sai aka buɗe manzala ya ce muna shiga sai na ga wani dattijo a zaune shine annabi adamu sai jibril ya ce gaida babanka adamu sai na gaishe shi ne sallama ya amsa sallama gare ni kuma yi yabo gare ni ya ce lalai da ɗa na ƙwarai mai albarka annabi na ƙwarai ya ce daga nan sai muka shige sama ta biyu muna zuwa sama ta biyu ya ce aka yi abin da aka yi a sama ta ɗaya in buga a buɗe a shiga muna shiga annabi alaihi salatu wassalamu ya ce sai ga yahaya da isa su kuma ya ne na hala yan uwan juna da haya ga isa shi ke na ce ka gaida waɗannan yan uwan juna yan uwanka ne ya gaishe su shi ma suka yi addu'a da alkhairi gare shi aka yi abin da aka yi a nan aka shige ishe sai sai muka shige sai muka je sama ta ainihin wato uku ana zuwa ta uku nan da muka shiga kamar yadda aka yi a can haka aka yi a nan muna shiga a sama ta uku ce kawai sai ga ainihin wani mutum wanda yake kyakkyawa a zaune sai ce wane ne wannan ya ce wannan kuma dan uwanka ne yusufa an ji jibrilu gaishe shi sai na gaishe shi mai kyakkyawan fuska ya ce na ga yusufa sai iya bogare ne ce lale da dan uwa na kwarai annabi na kwarai shi ma daga nan muka gama abin da za a yi aka shige ya ce sai muka shiga sama ta hudu muna zuwa a sama ta hudu sai ko ga wani dattijo shi ma a zaune sai idrisu kenan ta ce wannan idrisu ne ka gaishe shi ce shi ma na gaishe shi muka gama daga nan ce sai muka shige sai muka tafi sama ta biyar muna zuwa ta biyar sai ga muka aka shiga ana shiga sai ga wani bawan allah a zaune mai haƙuri mai lankwasar da kai na ganin sai ce wannan haruna ne ka gaishe shi annabin allah haruna ne dan uwan musa ce muka gaisa a sama ta biyar muna nan daga nan sai muka shige muna shigewa sai muka je sama ta shida muna zuwa sama ta shida muka shiga sai ga musa sai ya ce ga musa nan ku gaisa muka gaisa da shi suka tattauna ya ce har sun shuɗe sai ya wago sai suka ga annabi musa yana ta kuka yana ta kuka sai kuwa jibril ya ce musa me yake sa ka kuka yau ranar farin ciki shugaban halittar allah gashi zai shige ya zo muku kuma kana kuka sai yake cewa wallahi abin da ya sa ni kuka shi wannan jikanmu ne annabi muhammadu ce amma allah ya masa baiwa mai yawa ce wane mu yadda jama'a su za su shiga aljanna da yadda allah yi masa kaza yadda allah yi maka kaza ya ce wannan daɗin na isa ne nake kuka kuma gashi na gan shi to anan ne amma suka yi abin da aka yi magana na a nan gurin ko wanda yake yake cewa da shi ya tambayi manzon Allah cewa ka faɗa wata magana to ya abin yake ka ce malaman al'ummarka kamar annabawan banu isra'ila suke mu kenan sai ce eh haka Allah ya tsara A malaman al'ummata ƙarfin imaninsu da iliminsu sun kai ƙarfin imanin da ilimin annabawan banu isra'ila shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga nan Musa na jinjina magana ce ko kana so a gwada maka ya inganta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibril a kawo masa yunkun ɗaya daga cikin malaman da za su zo nan gaba cikin al'ummata dan annabi Musa ya ga irin su ɗin ulama'u ummati ka an biya ibani isra'ila sai jibrilu nan da nan sai aka kawo yumbin ɗaya daga cikin malaman al'ummar annabi muhammad an ce sai aka kawo yumbin imamul gazali mai ihya'u aka kawo shi gashina take sai aka hura masa rai ya yi magana to ga ɗaya daga cikin malaman na al'umma ta in ji manzon allah ya gaya wa annabi musa sai kai magana da shi sai annabi musa ya tambaye shi kai bawan allah ya sunanka ce zan fito sunana muhammadu dan ahmadu dan muhammadu wanda ake mallaka da abu hamid al-ghazali sai nan musa ya ce a ah, daga tambaya ka sunanka sai kai tafaɗin sunaye haka da yawa ai sunanka kawai da tambaya sai shi imamul gazali ce a ah, kai da allah ya ce matal ka biya minika ya musa ba ca kai ya asaya ka tsaya a nan me yasa ka ci gaba da bayani a tawakkau laiha waliya biha ya ma'arifa ukura ko sai sai manzo allah sallallahu alaihi yana tsaye da sanda sai soki kwibin gazali ya ladabi ga annabin Allah ishiru shiru to shine sai sai imamul gazali ya shiru sai aka umarta a ɗauki yimbinsa a mayar na ce don ma ba a shiga can ciki ba yanzu kai da yimbin shi ibrahim aka ɗauko ai da musa ya sha bayani ka gani to shi da an ce ai imamul gazali ko a sham har aka haife shi kuma da wannan hudar sandar ko an zauna ana mitin ɗin malamai ana magana in ana an za a yi masa ba a ikance kai ku a hankali ni ne fa a jikina sai ya tuɓe wajen yana kamshi yana haske shi akwai sahun sanda annaba a jikina ku a hankali hujjatul islamiki ke hmm. to wannan to daga nan sai suka shige sama ta bakwai shine suna zuwa sai ga annabi ibrahim suka gaishe shi aka gana daga nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shige suka dinga tafiya suna tafiya suka shige suka je baitul mamur suka daga nan kuma suka je wato ya ce wannan wani waje ne wannan <clears throat> ya ga wani ɗakin wata ka'aba mai kyau mai ban mamaki mai haske mala'ikun allah suna ta ɗawafi suna ta gewaya a baitul mamur kenan wacce ake ce mata baitul izzi nan ne ka'abar mala'iku kullum sai mala'ika dubu saba'in sun yi ɗawafi duk wanda ya shige ba zai kuma dawowa ba har abada gara ma mu ka mu muna kuma komawa amma su don yawansu wa ma alama junu da rabbika illahu hmm. saboda yawansu miliyoyi sun ɗawafi ba wanda zai kuma dawowa har abada so ɗaya suke yi amma har alkiyama ta tashi ba turmutsutsu ake kuma ba sa ƙarewa shi ne ce tu wannan kaji ɗakin nan shine kaza kaza ya gaya zala daga nan sai suka shige suna tafiya suna tafiya sai ga su sun je wato ainihin wani waje da ake ce masa sidratul muntaha suka ga wata bishiya mai kyau mai haske mai kyalkyali mai inuwa kowane ta ɗaya ya fi faɗin kunnen giwa in ji manzon Allah ya ce kuma kowane ɗan itacenta ƙato ne kamar manyan duwar wasu shine ɗan itacen inuwa da kaɗawa na allah da kyau ya lullube ta shine allah ma ke gaya mana wannan bishiyar fagashiya ha magasha abin da ya lullube ta na daga wato girma na allah da ƙamshi da ado shi ya lullube ta allah kaɗai ya san me yake lullube da ita na girma shine suka zo nan wajen to a nan ne sai jibril ya ce da manzon allah kamar yadda shi wannan hadisi na ma'aiki yake gaya mana sai jibril ya ce to daga nan ne ya rasulullahi zan koma iyakaci na kenan sai manzon allah ya ce da jibril a ina alkawarin rakiya ina alkawarin hidima da abotaka kuma za ka koma sai ce ya rasulullahi uzuri za ka yi mu iyakaci na kenan ba wani mala'ikan ma da yake zuwa nan sai ni idan kuma na taka kafa ɗaya daga nan na kuma tafiya to za a za a share ni daga cikin mala'iku zan kone kamar yadda inda za a ɗauki gashi a ɗora a kan garwashi zai kone ya zama babu shi haka zan zama sallama ya karɓi hanzarinsa sai jibrilu ya komo ya bar manzon allah sallallahu alaihi wasallama nan shine annabi daga nan ya fara ya kama tafiya ya ce ya ci gaba yana tafiya yana tafiya shine shehu ma yake gaya mana a diwani wa sara ya shuqul hujba duna muzahimin wala khadimin illa ta sanna lahu litu sai ya shiga ya kama tafiya ba ɗan rakiya ba hadimi ba mai matsatsarsa ya tafi kawai yana tafiya cikin kudurar Allah har zuwa kawai dai yana tafiya cikin kudurar Allah inda ya tafiya ya tafiya wato kuma har ya zamanto ya kai wani matsayi da wato tafiyar ta zama allah yana turo wasu abubuwa na ƙudurarsa suna yin hidima a cikin tafiyar bayan ya rabu da jibrilu don ya inganta an kawo rafrafai annaba alaihi salatu wassalamu ya hau rafrafi na himma ya hau rafrafi na inaya ya hau rafraful kudrati bayan rafraful himmati ya ƙare rafraful inayati ya tike sai allah ya kawo rafraful kudrati kudurar allah kawai sai ta kama sai tafiya saboda haka sai kuwa ya tafi annabi ya je tafi ya tafi har ya je gurin da ainihin inda ya daidai da komai da komai sai mazala gashi a wani waje wajen ya yi daidai da komai wajen ya yi daidai da duhu ya yi daidai da haske wajen ya yi daidai da tudu ya yi daidai da kwari wajen nan ya yi daidai da sama ya yi daidai da ƙasa duk abin da ka faɗa wajen nan ya yi daidai da shi shi sa aka allah ambaci wajen da mustawan ina imam alfazazi yake cewa ila mustawan ma hallahu basharun qablu ya je wani guri da ake ce masa mustawan da babu wani mutum ko wani halittar allah da ya taba sauka a gurin nan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya je gun da annabi ya je wannan gurin ya ga komai da komai ya yi daidai komai da ka faɗa daidai ne an ka ce gurin sama ne sama ne an ka ce ƙasa ne ƙasa ne duhu ne duhu ne haske ne haske ne wajen da gaba ne baya ne ko kuma ka ce wajen da ba gaba ba ne ba baya ba ne ba ƙasa ba ne ba sama komai ka faɗa dai yayi abin da ka tabbatar da shi haka ne in ka kore shi haka ne shine mai waka yake cewa in shitu nafaitu ma asbaitu la jarami in na so zan kora abin da na tabbatar kuma babu laifi a gurin haka ne duk abin da ka gani ka tabbatar ka ce wajen ne haka ne in ka kora komai kuma haka ne shine wajen da aka ce masa mustawa to bayan nan kuma sai manzala ya shiga wannan gurin kuma ya tafi ya ci gaba da tafiya yana tafiya cikin ƙudurar allah annabi yana tafiya kawai cikin mashi'a sai yadda allah kuma ya yi da shi sai je yana cikin tafiyar nan sai kuma bashariya sai ta same shi manzala ce sai ya ji haka misali shine sai ya ji an ce dakata ubangijin kana sallah sai ya ji murya sai da na abubakar ce siddiku sai ya ci a ah. sai ya ji daɗi sai ya fara nutsuwa ka gani sai ya ci a ah. abubakar ai ya riga ni zuwa gwannan nan ko koya aka yi amma yana daga tambayoyin da ya ce to zai tambayi allah to shi ne yana tafiya yana tafiya can sai da ya tsaya sai kuma ya ji kirari daga halarar allah allah ya koda annabi ya yi mai kirarin da ba taɓa yi masa ba ya muhammadu ya ahmadu matso ya ahmadu matso ya muhammadu matsoya khaira halkin lahi matsoya asalu komai allah ya gaya masa na girma uduniya ahmadu uduniya muhammadu uduniya ya bariyati ya sababul halikati duka allah ya ce matso matso matso matso shine muke cewa ya matsa har ya matse shine maza Allah sallallahu alaihi da ya shiga ya shiga ya shiga ya shiga halarar Allah suka gana da Allah ya ga Allah kuma kaka ɗauka wai Allah a sama yake ko Allah a wani waje yake a nan ƙudura ce ta Allah kawai Allah ya yi haka ne don ya gwada darajar manzon Allah ije da ya gana da Allah daga tambayoyin da iwa Allah ya tambayi Allah cewar abubakar ya riga shi zuwa wajen nan ne ko kuwa ya aka yi sai kuwa wato ainihin allah tabaraka ta'ala ya ce a abubakar ba wanda ya riga ka zuwa wannan wajen ba wanda ainihin wato ya riga ka ba wanda ya zo wannan wajen kafin kai a an yi sautin sayyidina abubakar siddiqu ne an yi sautinsa ne domin in ka ji za ka nutsu sautin aminanka ba daɗinka sai aka yi sa na kumfe kunu kawai sai ya zama sautin sayidina sai ya zama sautin sayidina abubakar to shi ya ce to sallah kuma da aka ce in dakata ubangiji na na sallah allah kana wata ibada ne kai ma ko kuwa menene kake yi aka ce in dakata sai allah ya ce da manzala ni abin bautawa ne ba mai bauta ba ne innama anal ma'abudu la abidun ni abin bautawa ne ba mai bauta ba ne ba abin da nake yi na yin salati ne gare ka ni salati nake yi gare ka shi sa ka ji an ce ka dakata ni nake maka salati dama kuma ya gaya mana inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to daga nan shikenan sai ganawa da Allah tabaraka ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dore da ba wanda zai ce ga yadda aka yi ko kuma ga me aka yi sai dai kawai dai mun san allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana fa'auha ila abdihi ma'auha ma ka zaba alfu'adu mara'a to shi ne a nan da ya dawo allah ya faranta masa salloli guda hamsin ne manzo Allah ya ce yayin da na yi tafiya na dawo na sauka wajen annabi musa a sama ta shida sai musa ya ce da ni ya muhammadu ba ni labari mai ubangiji allah ya faralanta maka da kai da al'ummarka sai mazala ya ce na gaya musa na ce sallah ce guda hamsin kowane yini da dare sai nan musa ya ce koma ka nemi allah ya sauƙaƙa maka a rage maka ba za ka iya ba kai da al'ummarka don ba su da ikon yin haka don ni ka san na gwada bani isra'ila a irin wannan ba su iya ba tare da cewa banu isra'ila kuma sun fi mutanenka da al'ummarka ƙarfi na ibada da himma sai annabi Muhammadu ya ce sai na bi shawararsa sai na koma allah sai sauke min, wato biyar sai na dawo ice koma ban gushe ba ina dawowa annabi musa yana cewa koma ka roƙi sauƙi koma ka roƙi sauƙi koma ana ta sauke min biyar biyar biyar biyar biyar har sai da sallah ta zama saura biyar da na dawo zan shige sai annabi musa ya ce ya muhammadu koma ka daɗa neman sauƙi al'ummarka suna da sakaci da rauni ba za su iya yin sallah biyar kullum ba koma a rage maka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba zan iya koma ba ya musa ina jin kunyar Allah ina jin nauyi duk abin na ji Allah ya yi min kuma in koma in ce a kuma rage min kan ba zan iya ba musa shi ne sai annabi musa ya ce to ba komai dama ina cewa ka koma ka dawo ka koma ka dawo kana ganin allah ina ganin ka ina daɗa jin daɗi ina samun taraki shi sa nake ta komar da kai ya muhammadu eh ce yi godiya gare shi ce allah dai sa ka maka allah ya maka kaza allah ya maka kaza sannan sai bar manzo allah sallallahu alaihi ya shuɗe manzo allah yana gifta annabi musa sai wahayi ya zo masa daga allah yace ya muhammadu na tabbatar da zartar da sallah biyar a kanka da kanka da kan al'ummarka na wajabta muku ita amma da ka kuma dawowa don na sauke maka zan kuma sauke maka biyar ɗin kuma a ba ku ladan sallar ko da ba ku yi ba saboda soyayya saboda haka yanzu biyar ɗin nan da za ku je ku rike wannan di ya kiyaye biyar ɗin nan kamar ya yi hamsin ɗin nan ne na tun farko kamar ba a rage ba saboda haka ka tafi na tabbatar maka da sauƙi ba kai babu wahala da kai da al'ummarka za ku je ku yi sallan nan da na ɗora muku cikin sauƙi shine ne Allah sallallahu alaihi sai ya juyo sai ya dawo shi ne ƙarshen wannan hadisin kuma Buhari da Muslim ne suka rawaito shi sannan wannan hadisin ma hakimu ya rawaito shi a mustadraku nasa to daga cikin abubuwan da aka tabbatar da shi annabi muhammadu ya ga allah malaman da suka yi saɓani ko tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai a sahabbai an samu ba su fice mutum uku ba shine sai da aisha da wasu almajiranta su biyu su ne kawai aka samu daga wajensu suka ce a'a ya ga allah amma ganin zuci bai ga allah ƙuru-ƙuru ba wannan kuma ba wai suna inkarin ganin allah ba ne a irin abin nan ne na manya a rufe a sirranta don imanin mutane aisha tana kakkuce ya ga allah a'a a'a to shine abdullahi dan abbas ya ce rannan da bi abdullahi dan abbas yana ba da fatawa shi kuma waɗanda suka tabbatar ya ga allah ba za su kirgu ba tun daga kan sayyidina abubakar siddiqu har izuwa kan su abdullahi dan abbas kananan sahabai sun huzaifatu bin al-yamani sayyidina Hassan da sayyidina hussein kakkab din sahabbai maza da mata baki daya sun yi ittifaki akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah kuma sun samu tabbas din haka daga ayoyin Allah da kuma wato hadisan bakin manzon Allah sallallahu alaihi abdullahi dan abbas ya rawaito hadisi wanda ya zo a cikin wato wato sunan hakim na wato na hakim mustadraku nasa shi ma a nan ya za ka ga hadisin abdullahi dan abu zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitu rabbi azza wa jalla ni muhammadu na ga ubangiji na kuru-kuru wato ubangiji na mai girma da ɗaukaka na gan shi ma'ana na ga allah bi ainai rasi da idaniya kaina haka hadisin yake nufi saboda haka za ka ga manyan bayan allah sun tafi akan cewa baki ɗaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga allah ya ji allah ya yi zance da allah ya yi munajati da allah wannan baiwa ce ta allah da ya ba manzon allah kuma shi ne ya isa a bashi hakan don a manzannin a kowanne suka nema ba su samu ba shi ko bai nema ba don tsananin girmansa da ɗaukakarsa aka ba shi kuma ya ga allan ƙuru-ƙuru shi ne maulon mashawu ibrahim yake cewa ra'a rabahu haƙan bi ainin wasu wuratin kullu suwa haza wa ra'a ya ga allah to wannan yan uwa shi ne a takaicen takaicewa kuma na isra'in manzo allah sallallahu alaihi wasallama wanda abin da ya rage mana mu da ya dawo maka ya aka yi